بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل da karatu da muke na littafin misbahu sadiq a yau za mu yi darasi na ashirin da shida insha Allah za mu tashi inda malai ke cewa babu ƙaba ilhaja wato babin da ke bayani akan biyan buƙatar dan adam wannan kinaya ne na yin bawali ko kuma ba haya. sai laraba suke ce masa ƙaba ulhaja biyan bukata kamar mutum ya ce dan zaga ina son in zaga ma'ana zai yi bawali ko ba haya kenan ba sai ya faɗi me zai yi ba na ce mutum ya fita don ya biya bukatar ya fita biyar bukatar ɗan adam su laraba ka suke cewa qada'ul haja to wannan babi zai mana bayani irin ladduban da ake bukata wajen idan mutum zai biya wato ainihin bukatarsa ta ɗan adam zai yi ba haya ko zai yi bawali ko makamancin su wato shari'ar musulunci ba abin ta bari komi da komai musulunci ya koyawa al'umma sai dai idan baka sani ba babu wani abu face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya al'umma shi Anas bin Malik yace ma min tayrin yatiru bi haihi illa zakarana zakara lana fihi sallallahu alaihi wasallam al'ilma babu wani tsuntsu da yake tashi da fuffuke guda biyu face manzala ta ya koya mana ya faɗa mana wani ilimi da ke cikinsa saboda ka kowane irin abu yahudu suka tambayi Salman al-Farisi asalin sa bai hude ne musulunta suka ce masa laqad allamakum nabiyukum kull shay'in hatta al-qira'ata annabin ku ya koya muku kowane irin abu har yanda za a yi ai ba haya ya koya muku yace ajal na hana an nastaqbil qiblata li bawlin aw qa'idin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi rajin aw qadam yace manzala ta sama ya koya mana har yanda za mu yi ba haya yace kar mu yi mu fuskanci al-qibla in za mu yi ba haya ko bawali kada mu yi tsarki da hannun dama kar mu yi tsarki da kashin kashi. Ba za ka ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba ya bar mu adal mahajjatil bayda wato ran abin nan ta tafarki wanda yake fari daren sa kaman yin sa babu kura babu duhu a cikin sa wala abin nan wanzanna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani don ya musu bayanin abin da aka saukar musu shakul islam ibn ce wajibi ne kowa ya itikadin cewa duk wani abun da al'umma suke bukata na ilimi na shari'a babu abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana musu ba dole kai imani da tun tunda aka koya maka yadda za ka yi ba haya ballantana yadda za ka yi ibada ballantana yadda za ka yi mu'amala kasuwanci ko aure ko ciniki ko bashi ko jingina ko makamancin wani ba abin da ba a koya maka ba yadda za ka sa riganka da yadda za ka yi tafiya da yadda za ka kwanta ka yi bacci da yadda in ka tayi daga bacci ya za ka yi komi shari'a san da ta koya maka sai dai idan baka sani ba wannan babin zai mana bayani akan ya dan adam ya kamata in zai biya bukatansa wato sai idan kana bin ba haya ko bawali akwai matakan da ya kamata ka ɗauka idan za ka yi su yadda in ka yi hakan to ka bi shari'a ka bi shari'a مالتي في حاجة الإنسان فاسكت وجريسي ندبا وبولا قب برخو النجس والذل والريح وجهرا والصليب والسرق والمولد كلا فاجتنب ولا تقابل أو تدابر كعبة المذل والعاجز والفضلة في حاجة الإنسان فاسكت كيشيرو واجلسي كذونا ندبا مستحب بواجبي با في حاجة الإنسان وجنبيا بقاتا نعمل ذاك بولي ko za ka yi ba haya to karka dinga yi kana magana kuma kada ka yi a na daban mustahabi wa bawlan qif in bawali za ka yi kuma qif ka tsaya a rifyun a wuri wanda yake mai taushi na najisin kuma mai najasa wato in wurin yana da najasa kuma yana da taushi to sai ka wato ainihin yi bawalinka ko abin da yin bawalinka ko fitsarinka a tsaye saboda najasan kar ta dawo kanka ko ka karɓa ta tufafinka da cikinka to wannan akwai matsaloli guda uku a cikin wannan baitin yi shiru in za ka yi ba'a ko wani ka zauna amma in wurin mai najasa ne kuma yana da laushi kai a abe. matsalan ka yi shiru me yasa za ka yi shiru in kana bahaya don kar a gane bahaya kake yi shine abu na farko a gane a ce ka yi magana mutane su fahimci kana ba haya wannan akwai kaskanci a cikinsa saboda haka abu ne marar kyau bai kamata a san mutum yana yin sa ba duk da an san yana yi amma bai kamata a gane a yanzu kana halin yin sa ba to da in kana biyan bukatan ka akwai bukatan kai shiru in kai magana aka gane a bandaki kake ko ana wucewa a hanya sai kai magana sai a juya sai a hango ka kana yin bahaya ko fitsari abun zai zama babu dadi to da wani hali ne na dan adam mara kyan gani shi yin bahaya ko ba wani ko iyalinsa mutum baya son ta ganshi yana yin bahaya ko ba wani duk da ya halatta su kalli tsiraicin juna amma a wannan halin sai zama mutum baya son a gan shi ko wanda ya halatta ya ga al'auran sama balantana wanda bai halatta ya gani so da aka sai aka ce kai shuru baya kamata ka dinga magana baya kamata kana baya kana magana ko kana fitsari kana magana babu ladabi a cikinsa sannan akwai hadisin jabir ko hadisin abi shahidin al-khudri wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza taghawwata ar-rajulani فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك hadisi yana cewa idan mutane guda biyu za su yi ba haya suka fita jeji za su yi ba haya to kowa ya kuya ga barin dan kai kai yamma ko kai damo ne ya hagu a a kuya kar ku zo ku zauna kuna fuskantar juna kuna ba haya babu kyau ba kyan gani wani zai ga al'auran wani ko wani ya ga jikin wani ma ba a yadda ba wani ya ga jikin wani a lokacin da yake ainihin ba haya tana kuma ya ga al'auransa to su ɓuya kowa kar ya kalli dan uwansa mana kowa ya nesa da dan uwansa kuma wala ya ta haddasa kada su dinga magana mana suna ba haya suna surutu suna hira a junansu wannan babu mutunci a cikinsa sannan fa inna la yaqutu ala zalik Allah yana kin hakan baya son ma kin hakan wannan hadisi isnadi da rahifi sai dai ibnu sakan da ibnu Kafa sun inganta shi ma ibnu hadar yace da'ifi ne da wasu daga cikin malamai to da ka ko ba komai hadisi na koyar da ladabi kana ba haya kana magana bai kamata ba bai kamata ba ya dacewa sannan wajlisi matsala ta biyu shine ka zauna ma'ana kai ba hayanka ko fitsarinka a zaune ba a tsaye ba a zaune ba a tsaye ba me yasa za ka yi a zaune ma'ana a tsugune in an ce a zaune ko da yake irin banɗakin zamani za ka iya zaman ma akwai wanda ake zama ne to da haka a zaune ko a tsugune kenan ba a tsaye ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar kuma haka yake galibi manzon Allah sallama yana yin fitsa yana yin ba'ayansa ko fitsarinsa a tsugune kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa man haddathakum أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قائدا حديث الترمذي إن أنت حديث عائشة رضي الله عنها تتي دون دي غيا مكو سوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا ينبولي أزمي تو كركو غسكن تاشي كركو يدد مغانا بايا بولي سيا تغني kaga Aisha ko ya kamata tafi kowa sani yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bawali saboda matarsa ne ta ta san sirrinsa fiye da kuma ta ce ma ka ne bulu illa ƙa'idan ba ya bawali sai me sai a tsuguni ba ta taɓa ganinsa kenan ya yi bawali a tsaye ba ba ta taɓa gani ya yi fitsari a fiye ba to da haka sai ta yi inkarin duk wani ma wanda zai zo ya ce ya yi a ya yi a ya zo a hadisi isnadin sa da'ifi wata ran manzala ta sama ya ga sai na umar yana bawali a tsaye sai ce masa la ta bulan na fahiman kar ka sake yin fitsari a tsaye yace daga nan bai sake yin fitsari a tsaye bai sake yin fitsari a tsaye ba to da haka kenan dai galibin aikin manzon Allah sallallahu alaihi shine yana fitsarin sa a tsugune ne in kaga yayi a tsaye kila wata lalura ne to amma hadisi ya tabbata daga Huzaifa Huzaifa yace kuntu ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam fantaha ila subadati qaumin fabala qa'ima rawahu muslim ma musu ne rawaito shi hadisi ingantacce Huzaifatu Yamani yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta tafiya har je jujin wasu mutane da ya isa wajen jujin sai ya tsari a tsaye sai ya tsari a tsaye to me yasa ya tsari a tsaye wannan hadisin Aisha ta ji ta ce ita ba ta yadda ba manzon Allah a tsugune yake yin fitsari duk wanda ce ma ya tsaye karka gaskanta shi amma da Huzaifa ya faɗa kuma hadisin ya inganta to ai ya zama na kenan manzon Allah ya yi din don al-hujjatu liman alima ala man lam ya saboda haka wanda ya sani shi yake da hujja akan wanda bai sani ba saboda haka ita iya abun da ta sani ta faɗa mazalla kuma bai taɓa yin fitsari ba sai a me sai a tsuguni shi kuma fa ya gani an yi tafiya tare da shi mazala ya je wasu wani juji na wasu mutane ya fi tsari a to saboda haka shi kuma ya san wannan Aisha bata sani ba man alima hujjatun ala man lam ya wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani to amma wannan hadisin me ma'anarsa me yake nufi da me yasa Allah sama ya tsari a fi wanda ba sa bane kuma don hadisin Aisha nuna ba sa bane yin haka to sai malamai suka yi ta masa tawili hadisi wasu suka ce wani rashin lafiya ne a kasan gwiwoyinsa a lokacin ba zai iya tsukunawa ya fitsarin ba shi yasa bai yi ba wasu suka ce a ya nemi waraka ne da yin fitsari a tsayin wai larabawa a al'adansu idan mutum bayan sana ciwo sai ya fitsari a tsaye sai bayan ya warke wasu suka ce saboda haka manzo Allah ta sama fitsari a tsaye ibnu qayyim yace san ba haka bane malikiya suka ce dalilin da yasa yayi fitsari a tsaye saboda wurin yana da najasa ne shi wannan jujin idan yayi fitsari a abun nan a tsugune to wannan najasan za ta bata masa jikinsa da fitsarinsa za ta dinga dawowa saboda haka sai yayi a tsaye to wannan fahimtan ita ce fahimta da ta fi kowace kuma ita ne ibn qayyim ya a cikin zadul ma'ad wannan jujin akwai najasa a jikinsa sai manzo Allah ya zaga shi ko ba san yayi tsari inda za a ganshi da ya zagayo bayan jujin sai yayi a ta inda in ka fito ta gaba ba za ka hango shi ba amma ya tsuguna kuma zai bata masa tufafinsa to da ka sai ya a kenan yayi ne saboda me saboda lalura saboda lalura ya shi yasa anan ma da yace wa Baulan qid bi na najis in fitsari ne to kai a tsaye amma bi a wuri wanda yake mai taushi kuma najisin mai najasa kaga wurin in ba najasa mai taushi ne sai kai a sai kai a tsugune bai zai dawo kanka ba zai bata maka tufafi ba wurin kuma ya zama tsandauri ne mai tauri kuma mai najasa ne to karka ya tsayen ma domin najasan in kai in wurin mai sauri ne kana fitsari yana fesowa ne zai feso a kan jikinka sai ka bar wurin ka je ka nemi wani wuri daban sai dai in kare ka kare sai za ka yi sai ka iya dabarun ka yanda fitsarin ba zai bata maka jikinka ko tufafinka ba na fata mun fahimci wannan hadisi sake nan yin fitsari a tsugune shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu qayyim ya ka cikin zadul amma ka zo ka ce yin fitsari a tsaye shi ma sunna ne to wannan baka fahimci hadisi ba baka fahimci menene sunna na Allah yayi ne a halin lalura kuma koda a ce ma babu lalura yayi tunda sau ɗaya ne aka ga yayi duk ba hayan fitsarinsa da ba hayansa da yake a tsugune ne to tsugunan shi zai zama sunna wanda ya abe kuma sai nuna ya halatta kai amma in kai aka kafa sunna sunna shine ka tsuguna to yace kuma za a zo a ce sunna ne kai fitsari a tsaye ba bare zama sunna to ballantana ma bukata ne ta sai sai malamai suka ce makaruhi ne baya kamata kai fitsari a kai to amma yaushe yake zama makaruhi idan zai zama makaruhi don kai kare a bayan daki sai kai fitsarin ka sai babu wanda ya ganka wannan sai zama makaruhi amma idan ka zo bakin titi inda mutane suke wucewa ka zo kai fitsari a tsaye kamar yadda arna suke yi to wannan haramun ne don faman shabba bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kwaikwayi mutane yana cikin su saboda haka mu a al'adar mu anan wa'inda ba musulmi ba su suke fitsari a tsaye a bakin titi sai kai kai to ka kwaikwayo da ba musulmi ba sai ya zama haramun kaga wannan na ɗaya kenan na biyu kuma in kai fitsari a tsaye za a ga al'auranka kuma ka bari a ga al'auranka haramun ne ifal aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminu karka yadda wani ya ga al'auranka sai matarka ko ku yanganka haka manzala ta hadisi ya zo a hadisi kuma la'ana Allahu nazira wal manzura ilai Allah ya tsinewa wanda ya kalli al'auran wani da wanda ya bari aka kalli ta to ka zo a tsaye a bakin titi kana fitsari a tsaye ko shakka babu za a ga al'auranka to kaga musulmi bai dace dinga fitsari a tsaye ba a bakin titi sai zama haramun amma an ce makaruhi kila kana ban dakin ka ne kai kadai kai fitsarin ka a tsaye sai a ce to da abun da ya fi dai kai a tsugune in ga ya halatta a waje ka yi fitsari a sai da irin wannan ka je wani wuri wanda ba dama ka tsuguna in ka tsuguna za ka bata jikinka da najasa to shi kenan sai ka yi a ko ba inda ma za ka tsuguna sai dai dole ka yi a wannan ya zama lalura sai ka yi a amma in bai zama lalura ba baya kamata ka yi a na fata mun fahimta saboda haka wannan hadisin yana tabbatar mana cewa fitsari a tsaye a halin lalura ake yin sa hadisin Aisha kuma yana nuna mana manzon Allah sallama sunnarsa shine yin fitsari a tsakune sai ce wa zilla wa riha wa juhran wa salib wa zilla inwa wato kaman karkashin bishiya kenan ko karkashin rumfa inda mutane suke taro a suke shan inuwa ko suke ratsa su sha inuwa wa riha da iska inda riha take inda iska take kada da karfi wa juhran da wani rami wanda kaje ka same shi haka kawai a jeji wa salib Dauri wanda yake dauri ka tafiya a jeji sai ga wani wuri dauri wato kaman an daɓe shi babu ciyawa tare da shi wa turqa da kan hanya wal maurida da inda ake shan ruwa ko ake shayar da dabbobi kullan kowanne daga cikin su fashtani ka nisance shi ma'ana karka yadda kai ba haya a wuri idan kai za a tsine maka karka yi a wuri mai wurin inuwa inda ake shan inuwa wani da ya zai ce Allah ya tsine wa wanda ya ba haya don ka bata mutane da suke huta kar yi wurin iska shi kuma iska din saboda illoli guda biyu illa na farko in iska na kadawa a wurin in kai fitsarin sai dinga dawowa kanka kawai ya bata maka jikinka illa ta biyu kuma idan kana mutane suna yamma da kai iska kuma tana fitowa daga gabas da yamma sai ka je gabar da su kana ba haya to wa ba hayan sai dinga zuwa kansu to suna yamma da kai da su dinga cewa Allah tsine wa mai kashi na sai su tsine maka ko da haka sai ka duba ta ina iska take in gabas take to ka je yamma da mutane kai fitsarin kar ka je gabas da su don za ta koro musu wannan warin ba hayan ko makamancin sa to da haka kenan a kiyaye wannan juhuran kuma saboda in rami ne haka kawai ka zo ka samu ba kai ka tona ba to kila akwai maciji a ciki ko ma ko wani abu daban da haka idan ka zo kana tsugune kana ba haya sai wani abu ya fito ya sare ka ko ya cije ka ko ya harbe ka to da haka shari'a sai ta hana amma in kai ka tona ramin to ya halatta sai ce wasalif da kuma wuri wanda yake mai tsandauri inda yake a daɗe babu wani ba ba yashi a wurin ba jigawa ba ne idan ka zo kai ba haya a wurin ba haya zai daɗe a wajen bai barbarce ba duk wanda ya zo wucewa zai hango shi kuma zai ji warinsa sabani idan wuri mai taushi ne mai yashi ko ƙasa nan da nan sai ya haɗe da ƙasa kawai sai ya balbalce to amma wuri wanda yake tsandauri to wannan kar kai ba haya a wurin duk wanda ya zo wucewa zai hango ba hayan kuma zai jiwa shi sai tsine maka shi yasa ibnu qayyim yace manzo Allah sallallahu idan ya zo yin ba haya yana duba wuri dasin dasin wato wuri wanda yake mai taushi ana yake ba hayansa in kuma wurin ya zama mai tsauri to sai tuni rami a wajen ya ta tono ya ta tono ya ba hayansa sai bunne to haka kenan in wurin tsandauri ne to sai kai to ka toni rami a wajen idan kai ba hayanka sai ka mayar ka bunne kaga babu wanda zai gani duka wannan don ka kiyaye mutuncinka wa haka nan kan hanya shi ma saboda mutane za su taka mutane za su taka wani ya zo wucewa zai taka ko zai ji warin ba haya din sai tsinewa wanda ya yi wal maurida da inda ake gangarawa a sharuwa ko a ɗebi ruwa duka wannan in kai ba haya a wurin wanda zai ce ka duba wani ne ya zai ba haya inda muke ɗiba ruwa sai a dinga tsine maka ana la'antanka kuma da yace kowanne daga cikin su ka nisance shi hadisi ya tabbata a sahihi muslim daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqul la'inaini alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim ku ji tsoron masu la'anta guda biyu wato wuraren da in kai ba haya za su tsine maka wato mutane za su tsine maka sai yace shine wanda yake komawa a tsakiyar hanyar mutane akan hanyar mutane ya ba haya to kaga wannan ana tsine masa manzon Allah a kiyaye irin wannan na biyu kuma wanda yake ba haya a inuwar mutane inda mutane suke ainihin wato hutawa ko a cikin gari ko a jeji ko a kan hanya dama ma tafiya sun saba in sun da su dan huta to kar kai ba haya a wajen idan kai za a da a tsine maka sana riwayan abi dawo daga hadisin mu'az bin jabal yace ittaqul mala'ina Salasa, al baraz fil mawarid wa qari'ati at-tariq wa dhill hadisi ne hasan manzala sama yace ce ku ji tsoron mulayen la'ana guda uku da fita ba haya fil mawarid a inda ake shan ruwa ko ake ɗiban ruwa haramun ne ka je kai ba haya a wajen sannan wa qari'ati tariq wato da kuma tsakiyar hanya ka je kan hanya kai ba haya nan ma za a tsine maka wa zilli da kuma inuwa sannan akwai hadisin da ya zo bai inganta ba wata ta shajaratin musmira karkashin bishiya mai 'ya'ya sai dai ko isnadin sa bai inganta ba za a iya kiyasin sa da me da inuwa dan bishiya ko ba a shan inuwan ta in tana da yaya ana zuwa a balli yayanta a jeji ne in ka zo kai ba haya a karkashin bishiyan ka cutar da masu zuwa su balli wannan yayan kuma za su iya tsine maka to da ka sai ka kiyaye bishiya wanda take da wanda take da yaya kada kai ainihin ba haya a karkashin ta sai ma ya ce wala tuqabil aw tudabir ka'bah wala tuqabil karka fiskanci ka'aba dakin ka'aba shine alqibla aw tudabir ko kuma ka bawa baya ita ce alqibla in za ka yi ba haya karka kalli ka'aba ka fiskanci ka'aba ko ka bawa baya kamar yanzu anan karka kalli gabas ko yamma don ka'aba tana gabas in ka kalli gabas kai ba haya ka fiskanci me dakin in ka kalli yamma kuma ka bawa dakin baya kada kai haka sai ce fil manzilil wada ajiz wal fabla ajiz daga nan zaka dauka halatta al wada wato saduwa da iyali wal fabla da kuma yin ba haya filman zili a gida wato ko da an fuskanci alƙibla ko an ba alƙibla baya kenan hanin da aka yi a wurin malikiya shine a jeji ne aka ce karka ba alƙibla baya sannan karka fuskanci alƙibla amma in a gidanka ne ka kewaye wani wuri na wurin ba haya to za ka iya fuskanta alƙibla ko ka bawa alƙibla baya bari mu duba hadisin hadisi ya tabbata a sahihi muslim daga salman farisi salman farisi yahudu ne suke tsokanansa suna tuhumansa kun ce annabin ku ya koya muku komai to ya koya muku yadda ake yin ba haya shi ne ke cewa laqad nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an nastaqbil بغائل أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برديء أو عظم ya hana mu tabbas ya hana mu fuskanci alqibla saboda yin ba haya ko bawali kar mu kalli alqibla inda ake kallo ayi sallah kar ka kalla kai ba haya ko bawali hadisi ne ingantacce na musulmi yace kuma manzon sama ya hana mu mu yi sarki da hannun dama saboda akwai kazanta hannun dama wurin alkhairi ake kai wurin kazanta shine hannun hagu to kar kai tsarki da hannun dama kuma ya hana mu yi tsarki da kasa da duwatsu guda uku saboda kasa da dutse uku ba zai iya maka tsarki ba dutse ɗaya kawai zai fita da najasa ya kai kasan najasan ta fita ko bata fita ba sai kai na biyu kai na uku sannan ka gane idan kai na biyu ma ko ya nuna maka ya tsarkaka to sai kai na uku saboda sunna shine kai witiri wato za mu zo a kansa kai uku ko biyar ko bakwai sai yace sannan ya hana mu mun istinja'i bi raji'in da turoso shine kashin dabba awa ko kuma kashi turoso saboda abincin dabbobin aljani ne shi kuma kashi abincin aljani ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kada a yi farki da wa'in muhallu shahid shine ba a fuskantar alƙibla saboda bawali ko babu ko ba haya sannan hadisi ya inganta daga bukhari da muslim daga hadisin abu ayyub yace la mazala ta sama yace la tastaqbilu alqiblata bi ghaidin wala bawl walakin sharriqu aw gharribu mazala sama yace kar ku fiskanci alqibla saboda yin ba haya ba haya ko bawali sai dai ku kalli gabar ko ku kalli yamma to kalli gabar ko ku kalli yamma to kaga wannan hadisi yana magana da mutanen Madina ko mu anan bai zai aiki ba ko aw gharribu bai zai aiki ba sai dai la tastaqbilu ta wannan mun gane mu ma ya shafe mu kar ku fuskanci alƙibla in za ku yi ba haya ko bawali walakin ko aw gharribu ku kalli gabas ko ku kalli yamma wannan ba da mu ake ba don mu mun kalli gabar ko yamma don mun fuskanci alƙibla ko mun bawa alƙibla ba kaga wannan ma'anar sai ta warware kuma abin da hadisin ya faɗa a farko to amma mutanen madina su suna kallon kudu ne su yi sallah shine alƙiblan su saboda haka kar su kalli kudu kar su kalli arewa don in sun kalli kudu sun fuskanci alƙibla in sun kalli arewa kuma sun ba alƙibla baya sai dai ya dasu sai su kalli gabas ko su kalli yamma sai za ka je bandakan masallatai na na Saudiya gaba ɗaya za ga suna fuskantan gabar ne ko yamma bara a yadda su fuskanci kudu ko arewa ba saboda an ce sharri ko au gharbi a wani lafazin a wani lafazin a riwayan bukhari da muslim din da yace idza ataytumul qa'ida fala tastaqbilu qiblata ولا تستدبروها ببول ولا قائد ولكن شرقوا أو غربوا idan za ku je yin ba kar ku fuskanci alƙibla kuma kar ku ba alƙibla baya idan za ku yi ba haya ko za ku yi bawali ko za ku yi fitsari sai dai ku kalli gabas ko ku kalli yamma to kaga mu sai dai a ce sai dai ku kalli arewa ko ku kalli kudu ku kalli arewa ko kudu amma mu kan mu kalli mu kalli yamma in za mu yi ko in za mu yi wato fitsari Sai nan hadisan bukari da muslim suka ruwaito su so da haka kenan hadisai sun inganta cewa ba a bawa alkil ba a kallon alkilla ko a bata baya yayin biyan bukata yayin bawali ko kuma wato ainihin ba haya to sai malam kuma yace fil manzil al a ajiz wal fabla ka halatta yin ba haya din da saduwa da iyali a gida kenan in a gida ne wayannan hadisan ba suna maganan wanda yake yin ba haya a gida ko bawali ba suna magana ne ga wanda yake addini na gida kuma akwai hadisan da suka nuna za ka iya fuskanta kila ko ka bata ko ka bata ba daga ciki akwai hadisin Abdullahi bin Umar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ainihin Bukhari da Muslim suka ruwaito yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qadi hajatahu mustaqbilan li bait al-maqdis mustaqbilan lil Ka'ba ya ga manzon Allah yana yin bawali yana biyan bukatansa ba haya ko bawali yana mai fuskantar baitul maqdis kuma yana mai bawa alqibla ba ma'ana yana kallon arewa shine baitul maqdis ya kalli sham sannan ya bawa kuma ka'aba baya to wannan sai malamai da yawa suka fahimci cewa to wannan bai shafi me ana nufin hanin nan na cewa kar a kalli alqibla ko a bata baya in za a yi ba haya ko ko bawani wannan bai shafi cikin gida ba ya shafi jeji ne inda babu sutura inda ba abun da ya kare ka da alqibla ne amma in a gida ne ya halatta saboda mazala sallallahu alaihi wasallam yayi a gida haka nan akwai hadisin Jabir yace kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kadan da kwanaki yan kadan ya gaji yana me yana yin ba haya ko yana biyan bukatan sai yana fuskantar alƙibla to wannan hadisan sun faru ne a gida a gida ne yayi wannan don sai da ya hau saman daki ma ya hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi bin Umar to da haka sai malikiya suka ce ba za ka fuskanci alƙibla ba ba za ka bata baya ba idan a jeji ne amma a gida ne ya halatta kamar yadda hadisin Abdullahi bin Umar ya tabbatar sannan haka nan Abdullahi bin Umar da kansa yace inna ma nuhiya an zalika fil fada'i fa idza kana bainaka wa bain al-qiblati shay'un yasturuka fala ba'sa bihi hadisin Abu Dawud ingantaccen hadisi Abdullahi bin Umar yace an hana ne a fuskanci al-qibla ko a ba al-qibla baya idan a jeji za a yi ba haya ko kuma za a yi fitsarin amma idan ya zama ka da alƙibla a wani abu da yake suturce ka ce fala ba ka bi babu laifi ka kalli alƙibla ko ka bata ba kamar ne tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan shi yasa sanani a cikin subul salam yace wa hadha alqawl laysa bil ba'id li baqa'i ahadith an-nahy ala babiha wa ahadith al-ibahati kadhalik yace wannan bai yi nisa ba wannan fahimta ba fahimta ce mai nisa ba domin yace saboda hadisan da suke hana a fuskanci alƙibla ko a bata ba in za a yi ba haya ko ba wani suna nan akan babin su cewa in jeji ne hadisan da suke maganan ya halatta ko suka nuna ya halatta kuma idon a gida ne shikenan ka hada hadisan gaba ɗaya. Saɓani yanda wasu malamai suka ce ko ina haramun ne sai in ka ce ko ina haramun ne ko manzon Allah yayi a gida kuma hadisin bukhari da muslim ya fuskanci alƙibla ko ya bata ba wasu kuma suka ce duk halal ne kowanne ko a jeji ko a gida suka ce hadisan da suka ce manzala ta sama yayi ya fuskanci alqibla wato ya ba alqibla ba yayi ba haya ko fitsari a gida suka ce ya soke dukkan wayancan hadisan gaba irin suke hannawa sai aka ce a ai ba a zuwa zuwa ga naski ba a cewa hadisi ya soke wani hadisi sai dai idan an kasa hada su in za a iya hada su su yi aiki gaba daya to ba za ka ce wannan hadisin ya shafe wannan saboda aljamu aula min at-tarjih ka hada hadisan duka biyu a yi aiki da su shi ya fi kan ka rinjayar da guda ɗaya ka bar ɗaya don an nasu tarjihu in ka ce hadisin ne ya shafe wannan to ka rinjayar da wanda ka ce ya shafe din akan wanda aka shafe to ba a tarjihi sai in an kasa jami imalu dalilai ne a aula min ihmali hadihima aiki da dalilai guda biyu shi ya fi akan ka rinjayar da guda ɗaya ko ka yi watsi da guda ɗaya don dukkanin su maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma aikinsa saboda haka sai a samu sai ya zama da kenan ya aiki da su gaba ɗaya shi ya ci da ya halatta amma in ajeji ne kuma bai halatta ba to amma da a gidan ma da ka nisanci hakan din da ya fi ka fita daga saɓani gaba ɗaya to da hadisin Abu ya ce da muka je ainihin Sham sai muka samu wuraren ba hayan su wato ban su yana fuskanta alƙibda sai mu dan juya kaɗan sai mu nemi gafaran Allah subhanahu wataala wato idan suka fara suka fahimci cewa a ah, wannan alƙibda ake kallo sai a dan juya a kalli kudu ko arewa a kalli ainihin gabar ko yamma kai to da haka sai su ba alƙiblan sai zama sun ba su fuskanci alƙibla ba su bata baya ba to kaga wannan duka ihtiyati ne ko a gidan in akwai da zaka ka juya ban ɗakin ka ba tare da ya kalli gabas ko yamma ba idan kai aka ka fita daga sabani kamar yadda mutanen Saudiya suka yi kowane ban ɗaki ka shiga na masallacin Saudiya haka zaka gani ba mai kallon alƙibla ko mai ba alƙibla baya sannan sai ma ya yace wa nahi zikrallahi hatman fil khala واتاكنوا سكرا وبعدا في الفلاح قل قبله وبعده ذكرا ورد ولن يفد قبليه إن لم يعد ونحي كنيسا ترد ذكر الله أنبتهم الله حتما دول في الخلاء أو جنبان أجي wato ka nisanci ambaton Allah kar ka ambaci Allah da baki kana ban daki inda kake ba haya ko ba wani sannan kuma kar ka shiga da wani abu wanda akwai ambaton Allah a cikin sa ka nisanci wannan shine ma'anan wa nahi ونهي معنى ابتعد كوكما ابعد كنيسا تنحى عن القداة رمه ومن وليته غصنا فزده تنحى كنيسا عن القبيه إذا قدك ونممونا أبو ولا ترمه كركني كركني فيش ومن وليته غصنا فزده دونك جد انت عمت واني أبو ميكو ككارا مسا وانك مسا الهيري ككارا مسا سوى ذاك ودعنا سوى تنحي واجلسي مني بعيدا araha Allahu minki alamin ina ga mamarsa ki nisance ni ki zauna can ne sa Allah ya hutar da al'umma daga sharrinki tanaha ma'anansa ka nisanta ya ce kuma ka nisantar sai nisantar da zikirin Allah fil a ma'anansa in za ka shiga ban kar ka shiga da wata takarda wanda akwai ambaton Allah a ciki kuma kada a ban ka ambaci Allah subhanahu wataala a ciki an wato hadisi daga Anas bin Malik yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala al-khala'a wa ba'a khatamahu yace manzo Allah ta sama ya kasance in zai shiga ban daki yakan aje zubbin sa kafin ya shiga ban daki me yasa yake aje zubbin sa saboda zubbin sa akwai ambaton Allah saboda na kashuhu Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai sunan Allah a jiki don shine stamping din sa in yayi ya rubuta wasiƙa shi yake buga stamping da shi to saboda haka kenan akwai ambaton Allah sai ya cire shi a gefe ya ajiye shi amma wannan hadisin wasu malamin suka ce isnadin sa da'ifi amma wasu malamin suka ce a'a hadisin nan duk da cewa wannan riwaya ba'ifiya ce to amma al-baihaqi da al-hakim sun ruwaito hadisin suna karfafa wannan riwaya din don wannan riwayan ashabu sunan ne Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibnu Majah dukkanin su hanyoyi ne da'ifai to amma shi hakim da bai haƙi sun ruwaito ta wasu hanya ta wasu hanyoyin su ma da'ifai saboda haka sai hadisin wani ya karfafa wani sai ya zama hasanul li ghairihi za iya kafa hujja da shi saboda haka hadisin kenan yana nuna kar ka shiga da wani abu wanda akwai ambaton Allah a tare da shi ban daki inda za ka yi bahaya kuma hakan din ya fi zama ladabi kuma ya fi zama tsafta domin a girmama sunan Allah subhanahu wataala a girmama ayoyin alqur'ani kar a shiga da su ban daki duk da cewa isnadin hadisin wasu sun ba a fashi amma wasu malamai sun ce akwai wasu hanyoyin da suke ainihin karfafa shi sai kuma yace wastahsanu satran malamai sun ga sun kyautata ma'ana sun so satran mutum ya suturce kansa in zai yi bawali ko idan zai yi bahaya sannan wa bu'dan ya je can nesa fil fala a cikin jeji fil falati kenan a cikin jeji in a jeji za ka yi bahayanka to ka je nesa kagan a gida ne ka bara ce ka je nesa ba ka je ban daki kenan to a cikin dakin ka yake ko a wajen daki amma in a jeji ne to ka je nesa da jama'a kada ka zauna ko kusa da hanya inda mutane suke ganin ka ka ce za ka yi bahaya kada ka yi haka kuma sannan in kai nisan ka suturce kanka inda ba za a ganka ba don idan ka tsaya ka fita bayan gari kusa kusa ka ce za ka yi bahaya to wani zai zo wucewa ya zo ta ce ga can wani yana bahaya kaga zai hango ka in an ka kuma zai gane ka idan ba kai nisa ba wani zai dinga jin warin wannan ba haya ko bai ganka ba zai tsinewa mai yin ba haya to da aka kai nesa a nesan kuma ka samu bayan wani danfo ko ta bishiya ko cikin wani rami inda dai zaka kuya <coughs> ba tare da ainihin wani ya ganka ba saboda hadisin mughira bin shu'ba hadisin mughira bin shu'ba yace qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam khudh al idawata fantalaqa hatta tawara anni faqata faqada hajatahu hadisin bukhari da muslim wannan hadisin bukhari da muslim suka ruwaito shi al-mughira bin shu'ba yace manzala ta sallama ya ce mini khudh al idawa kariki talka butar ruwa kenan sai ce fan sai manzala ya kama hanya ita tafiya hatta tawara anni har na daina ganin sa kenan yi nisa kuma har ya buya faka ba a ta sai je biya bukatan sa to da kuma zalla sama in yana tare da sahabbansa ba in zai yi ba haya ko wani yana tafiya ne sa har sahabban su daina ganin sa ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad yace an ruwaito yana tafiyan kilomita biyu don yin har irin an sauke zango ana zaune a gindin wata bishiya sai ta tafiya ta yi tafiyan kilomita biyu ya je ba haya sa sai ya dawo to kaga tafiyan kilomita biyu ai tana da nisa wata tafiyan ne mai zaman kanta saboda mai saboda kada a hango shi yana ba haya ai ba mutunci ai na mutunci a hango ka ce ga can wani yana ba haya ko yana ba wani ka je ka buya ka tafi nesa kuma ka buya sai ka fito kawai ba ko an san me kai dai ba ga lokacin da kake yi ba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ya tafi har ainihin wato ya wuce sahabbansa su ya buya musu ta inda ba sa ganin sa kwata-kwata to amma ne yace fil fala idan a cikin jeji in a gidanka ne kuma ka kulle ban daki ka yi shi mai marfi sai ka kulle shi shikenan idan ka shiga ba a san ma me kake ba ba wanda ya ganka sai dai a ji ka fita kawai amma in kai ban dakin babu marfi kuma ba kai kaje kake shigansa ba nan ma idan kana yi kawai ko sai wani ya shiga bai san babu kuwa ba sai ganka kana ba haya sai fito kaga babu daɗi irin gidaje wanda ko ko ko a ce ban dakin ka kai kaɗai ne a gidanka ko kai da ka babu daɗi balle tana ta irin gidajen haya saboda haka yana da kyau bayan an kewaye shi kuma a yi marfi yadda za a rufe shi domin yanzu akwai wadata ba irin da bane da babban ɗakin ma ba a samun sa a gida sai an je jeji maza da mata a jeji ake ba haya yanzu ubangiji ta ya wadata mu saboda haka sai ka suturce kanka ka suturce kanka in ba ka rufe saman ba ma to da Allah ka sa marfi sai inda wani ba zai ganka ba sai in ka fito in wani zo zai shiga in ya buga ya tura ko ba sai ya ji gagam an sa sakata sai ya san akwai wani sai ya koma saboda haka sai in ka fito in da dama kuma ka rufe saman ma gaba daya ko da wani yana saman beni ba zai iya hango ka ba domin suturcewa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma haka koya wa al'ummata sannan sai yace kul qablahu wa ba'dahu zikran warad kul ka faɗi zikiran wata wani zikiri ko addu'a warad da yazo qablahu kafin ba hayan wa ba'dahu da kuma bayan ba hayan ko fitari walan ya fud baya kubucewa qabliyuhu wanda ake yi kafin ai ba haya din ko fitsarin shi zikirin in lam yu'ad in ba tanadi wurin domin ba hayan ba ka fahimci wannan karatu kai zikirin da sunna ta zo da shi kafin ka shiga inda za ka yi ba hayan ka ko bawali sannan ka yi zikirin da sunna ta zo da shi in ka fita daga inda kai ba haya ko kuma bawali sai ce amma zikirin da ake yi kafin a shiga wurin ba haya shine qabdiyuhu yace wanda wanda yake kafin a shiga wurin ba hayan yace walam yafud baya cewa don ka je wurin ba hayan ko ka je wurin in baka yi ba kafin ka je wurin zaka iya yi amma in lam yu'ad in ba a tanadi wurin don yin ba haya ba kenan in a jeji ne ka dama ba wurin ba haya bane sai ka je fili zaka yi ba haya tun da ka zo daidai inda za ka yi sai ka tuna ba ka yi wannan zikirin ba kawai sai ka yi addu'an addu'an ba haya amma in wurin an tanade shi don yin ba haya kamar fanta kanmu na gidaje tun da ka shiga ban ɗakin sai ka tuna ba ka yi wannan addu'a ba to ba za ka yi ba don ba a zikirin Allah ne a ban ɗaki ba a zikirin Allah a ban ɗaki shine ma'anan illam tu'ad in ba a tanadi wurin don yin ba haya ba kamar a ce a jeji ne ko bayan gari ko makamancin wannan hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Huraira yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza dakala al-khala qala allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith hadisi ne wanda muttafaqun alaihi hadisi ne wanda Bukhari da Muslim sun ruwaito shi manzala ta ya kasance idan yana in zai shiga inda zai yi ba haya shine al-khala' sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarinka min al-khubuthi daga shaytanu maza wal khaba'ith da kuma shaytanu mata wato ban daki matattaran shaytanu ne sune aljani da juji da ban daki da wuraren kazanta galibi a nan ne aljani suke buge mutane to kafin ka shiga wannan wurin sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarinka ka kare ni daga sharrin aljani wato shaidanun aljani su ne kafurensu kan maza wal khaba'is da kuma shaidanun aljani wanda suke mata ka kare ni daga sharrin su in kai wannan ka shiga ban daki aljani ba zai buge ka ba kai maganin sa kenan ka nemi tsari Allah ya tsare ka daga shi to wannan shine zikirin da ake dahu kafin a shiga ban daki sannan akwai wanda ake dahu bayan an fito daga ban daki ba a cikin ban dakin ba in ka fito shi kuma hadisi ya inganta hadisin Aisha radiyallahu anha tace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana idza kharaja min al ghaid qala ghufranak tace mazala ta salama idan ya fita daga inda yake yin ba haya sai ce ghufranaka ina neman gafaranka wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da ashabu sunan kuma hadisi ne wanda yake hasan hadisi ne wanda yake hasan ghufranaka ghufrana kaga mansubi ne مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره اطلب غفرانك يعني اطلب غفرانك انا نيمان غفرانك كما كتي استغفر الله ina neman gafaranka to da haka wannan shine tabbata a sunna ake in ka fito daga bahaya in ka fito daga ban ɗakin ko bahaya ko ba waje sai ka ce gufranaka ina neman gafaranka amma ka kara da cewa alhamdulillahi alladhi azhaba anni al'aza wa afani wannan bai inganta ba hadisin ibnu majah hadisi ne wanda malai suka ce wannan alhaisami yace muittafaqal ulama'u ala tad'ifi duk malamai sun yi ittifaqi cewa hadisin da'ifi ne bai inganta ba alhamdulillah alladhi azhaba anni al'aza na gode wa Allah da ya tafiyar da kazanta daga bari na wa afani ya bani lafiya kaga ma'anarsa mai kyau ne to amma kuma bai inganta ana wannan zikirin in ka fito daga baya amma in kai faɗa a zuciyanka shikenan ka gode wa Allah a zuciyanka amma wanda ya inganta shine ghufranaka duk malamai sun ittifaki wannan ƙarin bai inganta ba duk da cewa akwai shi a cikin littattafin fiqh ibnu majah ne rawaito shi saboda haka wannan shine zikirin da ya inganta guda biyu sai ka haddace su sai ce la taltafid walil muzidi fasta'i warijlika yusra alaiha fatami وفرج الفخذين باسترخاء مستجمرا وترا وعند الماء يقدم الإحليل قبل الدبر والجمع بين الماء وبين الحجر لا تلتفت karka waiwaya in kana ba haya ko fitsari kana jeji kana ba haya ko a bakin hanya ko kana fitsari karka waiwaya me yasa karka waiwaya saboda in ka waiwaya za gane wane ne yake ba hayan ko fitsarin ai da kunya waiwaya ko kuma idan ka waiwaya kila kaga wani abu wanda ba abun tsoro bane sai kai tamanin abun tsoro ne sai ka zabura sai ka tashi ka je ka bata jikinka da ba haya da fitsari kaga bai yi ba saboda haka in ka fara ba hayan sai kai tawakkali ga Allah amma kafin ka fara kuma ka duba dama da hagu gabar da yamma kudu da arewa ka tabbatar babu wani abun tsoro don ka samu nitsuwa to shikenan sai ka tsoguna kai ba hayanka in ka fara kuma kai tawakkali ga Allah karka ce za ka yi kallace kallace in ba za a wani dan kwaro da bai kai ya kawo ba sai ka gaina yana motsi shikenan sai ka tashi kuma ka zabura sai ka bata jikinka gaba ɗaya da bahaya kada ka yaka la taltafi sai ce walil muzili fasta'id fasta'id kai tanadi lil muzili ga abin da ke gusar maka da bahaya kai tanadin ruwa na tsarki ko foge na tsarki kafin ka fara bahayanka kafin ka fara saboda in ka fara kace za ka je kuma ka nemi wani abun tsarki yayi za ka iya ɓata jikinka sai da kai ba hayan kuma kana neman dutsen da za ka je ka abun nan kila a nesa yake to yanzu za ka wandon ka kenan ko jikinka ko fitsari karshen da za ka ɓata tufafinka ko jikinka saboda haka sai ka tanadi dutsen ko fogen ko ruwan da za ka yi tsarki da shi kafin me kafin ainihin ka fara ba hayanka idan ka yaka shine ka daidai kuma ka tsafta ka yi tsafta in ba haka ba za ka bata tufafin ka kuma babu daɗi babu daɗi mutum ya je biya sa wai a lokacin yake laluben me zai tsarki da shi kila ma ka tashi kana rike da wannan ka tashi za ka nema wani sai hango al'auran ka daga nesa wannan bai yi ba sun ci bai yadda da wannan ba sai ce warijlikal yusra alaiha fatami warijlikal kafar kafarka ta hagu kuma fatami ka dogara alaiha akanta idan za ka yi ba haya ka dogara da kafar ka. ta hagu idon za ka yi ba haya saboda me saboda sun ce hanjin jikin mutum wato kayan cikin sai na bangaren hagun dinsa ne kuma ta nan bawalin yake fitowa to idan ka dogara da kafarka ta hagun ka karkata ta inda me bayan yake fitowa to sai fito cikin sauki sai zama ya fito cikin sauki ba tare da wahala ba tare da cewa kuma akwai hadisi da bai inganta ba na surafatu bin malik yace na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fil khala'i an naqud ala al-yusra wa nasib al-yumna yace manzon Allah sallama ya koya mana idan za mu yi ba haya mu dogara akan ainihin kafar mu ta hagu mu wato mu zauna akan bangaren kafar mu ta hagu shine mu dogara da ita sannan kuma mu kafa kafar mu ta dama sai ka karkata bangaren hagu ka bashi nauyi fiye da dama to wannan hadisin bai hafi ne ruwaito shi hadisi ne wanda yake da'ifi sai dai idan muka ɗauki hikimar cewa ba hayan ya fi fita da sauki to babu dalilin da zai hana yi domin ya halatta kai kowane irin zama kake so lokacin da za ka yi ba hayanka sai dai bara mu ce sunna bane tunda hadisin bai inganta ba hadisi ne wanda yake wato shi sai ce wa farrijil fakizaini ka raba cinyoyinka kai da sassauta duburanka a lokacin da za ka yi ba haya kar ka haɗe cinyoyinka sai ba hayan ya fita. ko wahalar wahalan fita sannan ka'i da sassauta dubura kar ka matse duburanka karshen ta zaka gama ba hayan ya zama akwai wani kuma wanda yake makale a bakin dubura sai bayan kai tsarki ko ka zo yin tsarki kuma sai kai karo da shi kaga ka bata hannunka kuma ka dagula wannan wuri saboda haka ka sassauta duburanka ka tabbatar da cewa komi ya fita kafin kai tsarki sannan mustajmiran kana mai yin tsarki da foge witiran witiri witiran witiri wato uku ko bakwai ko biyar ko tara ko makamacin wannan gwargwado yadda ya tsarkake maka amma wato za ka yi mara ba cika ba kar ya zama a cikin duwatsun akwai ɗaya wanda bai da dan uwa in kai biyu kowanne da dan uwan sai ɗaya yana dan uwa in kai hudu kowanne da dan uwansa to kai uku ko biyar ko bakwai ko tara har ka tabbata ka tsarkake ainihin wato duburanka sannan sai ce wa inda ma'i in kuma ruwa ne za ka yi tsarki da shi don ya halatta yi tsarki da ruwa ya ce yi kaddamul ihlilu ana gabatar da azzakari kabla duburi kafin dubura ka yi ba haya ka yi tsari to yanzu ka wanke azzakarin ka tukun kafin ka wanke dubura me yasa duburan ta fi kazanta ai ta fi tsaci da lalacewa to sai ka wanke wancan wanda bacinsa sama sama ne sai ka dawo kuma wancan wuri kaga ka tsaftace nan ba tare da yaya da alaka da wancan baya ba wannan kuma sai ka zo ka tsaftace shi sannan yace wal jam'u ana gabatar da hadawa bainal ma tsakanin ruwa wa bainal hajar da kuma tsakanin dutse bainal ma ana nufin bainal ma'i mamdudi ne akan mai da shi mafasuri saboda darura ka waka in ka ce bainal ma'i wal hajari baitin ya kare wannan hadisin yana nufi wannan magana ta nufin idan za ka yi tsarki da ruwa ne to ka fara wanke azzakarinka kafin me kafin duburanka kuma tsarki da ruwa ya fi tsarki da foge kawai sannan na biyu kuma in za ka haɗa tsakanin ruwa da foge to ana gabatar da haɗa ruwa da foge akan foge kawai ko ruwa ma'ana ga foge ga ruwa sai kai tsarki da foge kawai to da kai da ruwan mana ya fi aiki sai kai da ruwa ya fi akan kai da foge to kuma za ka iya haɗawa duka biyu ka cire da dutse ko ka goge da dutse dutse ko foge ko wani abu mai goge kazanta sai kuma ka zo ka sa ruwa ka wanke to an gabatar da shi akan wayanta ma'ana ya fi falala akan me akan ka yi da guda ɗaya kawai akan ruwa kawai ko akan foge kawai ga hadisan da suke magana akan wannan hadisi na farko wato hadisin Abu Huraira wanda yake cewa man istajmara falyutir duk wanda zai tsarkin foge yayi witiri ma'ana ka yi uku ko hudu ko kuma ka yi abin nan uku ko biyar ko bakwai amma kar ka yi da abin da yake ainihin mitika wannan hadisin riwayan ibnu majah riwaya ce da'ifiya amma riwayan imam ahmad riwaya ce ingantacciya man yastajmara falyutir saboda haka hadisin ya inganta witri zaka yi sannan kuma idan muka dauki hadisin salman al-farisi wanda da muka yi bayani akan sa riwayar muslim yace manzala suma ya hana su an nastanjiya bi salat bi min salasati ahjari maza Allah ya hana mu mu yi istinja'i da kasa da duwatsu guda uku kasa da duwatsu guda uku to kaga uku shine farko kuma menene witiri ne Marani ne ba cika bane in kai da guda ɗaya ba a gane tsarkin domin baya zama mai tsari ba za ka tabbatar da ka tsarkake duburanka ko azzakarinka ko kuma a ce farjinka ba da ainihin dutse har sai idan ya tafkai dai idan kayi guda uku sai in na ƙarshen ya zama bai da komai kaga na farko in kai ba za ka iya kwashewa gaba ɗaya ba na biyu in kai za ka ɗan ji damshi damshi za ka ga damshi damshin abun to na uku in kai kila ka ga babu komai to shine alaman kai tsarki in a na ukun ma akwai damshi to ka tafi na hudu na hudun ko akwai damshi ko babu sai ka tafi na biyar shine sunna ka tafi na biyar amma inda na hudun zai tsarkake maka ka ga bai da wani kazanta tsarkin ka yayi amma baka dabbaka sunna ba sunna shine ka witiri sai kai na biyar din in na biyar bai yi ba kai na shida ka kara yin na bakwai a haka har ka tabbatar da dutsen karshe ya fita barkakekke wanda bai da matsala amma kar kai kasa da ainihin duwatsu guda uku wato ba sai dutse kawai ba ko wani foge wani abun da zai tsarkake wanda ya zama mai tsarki ne sannan sarki da ruwa kuma ya tabbata a hadisin Anas bin Malik hadisin Bukhari da Muslim yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadkhulu al manzala ta sama yana shiga yana shiga inda zai yi ba hayansa fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idayatan min ma'in wa anazatin fayastanjiya min al-ma'i yace sai in dauni da wani yaro kamana wato yaro karami sai mu dauki salka tutar ruwa wa zatan da kuma kwagiri shine irin sanda me wanda saman sa yana dan mulkwadi haka wanda ake rikewa irin wanda tsofaffi suke dogaro da shi idan suna tafiya sai ce fa je bin ma'i sai tsarki da ruwa kaga hadisin bukhari da muslim wato wasu daga cikin malamai sai suka tafi da sun tafi cewa wai tsarki da ruwa tsarkin mata ne tsarki da ruwa tsarkin mata ne saboda haka maza ba sa yin tsarki da ruwa sai dai su yi tsarki da goge har da aka samu irin wannan hadisin ingantattu suka tabbatar da lalle manzon Allah yana tsarki da ruwa kuma yin tsarki da ruwan ma yafi da kuma irin hadisan abin da mutanen Quba sun zo da wasu riwaya za'ifa wasu kuma sun inganta da aka ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a masallacin Quba ko a Quba akwai mazaje waɗanda suke son su yi tsarki sai manzo Allah ya tambaye zai ce me yasa Allah ya yabe ku cewa ku masu tsarki ne sai suka ce sun ga Yahudawa suna yin suna wanke duburansu in sun yi ba haya da ruwa su ma sai suke wankewa to kaga wankewan a sai sai mazala ce to shi yasa Allah ya yabe ku to kaga wankewan ya fi me ya fi da dutsen kawai in ka hada akwai ruwayan da kuma ta zo cewa muna biyar da ruwa akan dutse wannan bai inganta to amma in ka hada duka biyun ya fi dama akwai hadisan da suke cewa kai da dutse akwai hadisan da suka nuna ana yi da ruwa sai ka hada duka biyu to ya fi akan ko wanda ya kan dutse kawai don in kai da dutse ka fitar da kazanta yanzu damshin ta ne rage sai ka bi da ruwa ya fi tsafta wanda ya da ruwa kuma yana fita gaba daya shi kuma ya fi na dutse wanda ya na dutse kuma duk yadda ka fitar da dutse ka gaba damshi to akwai abun da ya makale wannan wanda ya makale shari'a ta maka rungumin sa ne kawai amma ba wai babu shi bane ba yanda za a yi mutum ya yi ba haya a cewa ya yi tsarki da dutse bai bar wata najasa da take makale a bakin duburansa ba bai zai yiwu ba to amma shari'a ta yi afuwa ga wannan matukar ka fitar da dutsen bai da wani matsala shikenan wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci ba akwai afuwa a cikin addinin musulunci to amma da za ka yi da ruwa fa za ka tsaftace duburanka ba tare da wani matsala ba ba tare da ka bar wani jijjiga wato na najasa ba saboda haka kenan yi da ruwa shi yafi akan yi da dutse sannan kuma a hada dutse da ruwa kuma shi yafi akan a yi da ainihin wato ruwa kawai sai ce wa khruj bi yumnaka wa bil yusra kulli wal masjid akis wal masjid akis yammi man bil manzili واستنسخ باستفراج ما في المخرج والثور بالثلج وبن في النجي مستجمرا بظاهر ممكن جمل لا نقد او متؤوم او موز انتحاد يسي وخرج بيمناك ان لا كفتد قبان تاكي كفتد داما كفتد داما تاكا وباليسرة قلي ان ذاك شغكما كشغ داهو وانا يتكي سنة ان ذاك شغبان تاكي كفر كتاكو تتكي ورين قبان تاني ورين شيطانوني sai ta dama ta biyo baya ta fi daraja in ka zo fita kuma daman ka ta fara fita don wajen ya fi cikin banɗakin daraja sai hagu kuma ta biyo baya sai ce wal masjidai masallaci kuma ikis ka sun kuyar ma to kai aka fi masallaci ka shiga da dama in ka zo fita fa ka fita da hagu don masallaci wuri ne mai daraja kaman ka ta dama ta fara shiga haka mazalar kan sama yake ne in ka zo fita kuma sai kafar ka ta hagu ta fara shiga ta bar ta dama don wuri mai daraja ne yace yammi fil manzili a masallaci kuma ka damanta abun nan a gida in gida ne kuma ka damanta in ka zo fita a gida ka gabatar da kafan in ka zaka shiga dama ta shiga in ka zo fita kuma ka fara fita da dama duk duk ne ciki da wajen gaba daya ciki da wajen duk ɗaya ne saboda haka ka fara da dama in zaka shiga in ka zo fita ma ka fara wato fita da kafan dama saboda farawa da dama yana kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wastanqi bi istifradi ma fil makhraj wastanqi ka barkake ma fil makhraj abun da ke ga mafitar ba hayanka ko bawalinka bi istifradi da kokkobewa wato idan kana son kai sarki shine ka fitar da dukkan ka tabbatar da ka tsarkake dukkan abun da ke bakin azzakarinka ko duburanka shine ma'anan wastanqi ka tsarkake shi bistifiragi da kokkobe ma fil makhraji abin da ke wato mafitanka ba hayan nan sai kaga ta fita gaba daya kafin kai farki haka nan fitsarin nan sai ya fita gaba daya kafin kai sarki shine in ba haka ba sarkin bai zai ba fitsari bai gama fita ba kana sarki kana hada fitsari da ruwa kenan ba haya ba ta gama fita ba kana sarki kana dagula wannan wurin ne ba sarki kake yi ba to da haka ana tsaftace shi ne in aka gama gaba daya aka tabbatar an gama sannan sai ya ce wastabri bisalti ka yi istibra'i ka tabbatar da ka gama fidda ainihin bawalinka bisalti da tatsewa wa bin nakri da kuma karkatsewa annaji wanda yake tsarkakewa wanda in kai haka ba zai bar wani abu a baya na najasa ba sunan akwai matsaloli guda biyu a baitin nan akwai maganan istifraqi da kuma asalt wa natru istifraq ka tabbatar da komai ya fita na bawalinka saboda hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istanzahu min al-bawli fa inna amata azabil qabri minhu ku tsarkake daga bawali mana kar ka yi tsarki ko ka sa wajen ka sai bawalin ka ya gama fita gaba daya domin mafi yawan azaban kabari daga bawali ne idan mutum yana yin tsarki ba tare da ya gama sa gaba daya ba to akwai azaban kabari wannan hadisi rawu dar qutni kuma ingantaccen hadisi ne a riwayan a riwayan hakim yace aksaru azabil qabri min al bawli mafi yawan azaban kabari daga bawali ne in ka gane mutum azaban kabari galibi baya gama bawalinsa ne baya gama fitsarinsa sai mai da wanzansa kuma hadisi ya inganta daga abin da manzon Allah ta sama ya wuce kaburbura guda biyu mun sha faɗan hadisi zai ce ana musu azaba amma ba wai wani abu mai girma bane a ganin idonsu manzon Allah ya ce abun mai girma ne fa ma aduma fa kana la yasturu min bawlihi wa mal akharu fa kana yamshi bin namima dayan baya gama bawalinsa sai ya sa wandonsa dayan kuma yana yin annabimanci a wata ruwa la ya tabri umin bauli ba tsibirai ba kokkobe bawlin gaba daya nan sai ya ci gaba da harkokinsa to idan mutum yana fitsari ya tabbatar da ya gama fitsarin gaba ya gama fita kafin ya tsarki ya tashi in ba haka ba kuma to zai dawo masa azaban kabari sai kuma ya ce wa tabri bi salti wa bin natri asaltu shine katse azzakari annatru kuma karkaje ji. wai bayan ka gama sai ka katse shi daga can karshen sa zuwa kan azzakarin kana tatsewa kamar yadda ake tatse nono a hantsa a hantsa dabba sannan ka karkaɗe kan azzakarin ya fita to wannan bai inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai hadisi wanda suka roto suka ce idza bala ahdukum falyansur salata salata marrati hadisi ne da'ifi idan mutum yayi bawali to yayi nasaru ya karkade azzakarin sa sau uku sannan an ruwaito daga aikin manzala ta sanawa kana idza bala natara salatan na tana zakarahu salafai in yayi bawali yakan karkace Zakarinsa sau uku dukkanin wani na wannan riwayatin ibn qayyim yace ba su inganta ba hadisai ne sahifai na farko kenan sannan na biyu kuma haka ne yana cutar da azzakari shi yasa wasu malayan fikin sun yi bayani sai su ce amma ka yi da sauki brief din wajen tatsewan da karkacewan yi da sauki idan baka yi da sauki ba zai cutar da ka. me cutar cutarwan zai zama ka kuma ba tsayuwa zai jawo maka salatul bauli zai jawo maka cuta to abun da ya shi shine karkai ka kaurace masa kwata kwata ka tabbatar ka gama bawalin ka kawai shikenan kai tsarki amma in ka saba da katsewa da karkacewa da ko shakka babu ka jawa kanka matsala bawalin zai dinga fitowa sannan kuma wurin da ya zama ciwo kana matse shi azzakarin ka zai samu illa ko ya zama bai da karfi ko ya samu ciwon kuma yoyon fitsari kaga an samu matsala so da aka bai inganta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi ba kuma bai kamata kana yin sa ba sai sa asma malamin fiqh da suka gano yin yana da illa suka ce birifin da sauki to ko da saukin ma kar kai kuma idan ka saba yi din duk da baka yi ba karshen ta zaka yi wani bawali in kai tsarki sai ka ji wani bawali ya zo maka saboda ka saba kana tatsewa ka tatse amma in baka tatsewa ba ruwanka idan kai bawalin ka kai tsarki ka tashi shikenan kullum za yi tsarkin ka ka tashi lafiya ba tare da wani ya sake biyowa baya ba saboda da haka hadisan ba su inganta ba kuma sannan yin sa yana da matsala sannan sai ce mustajmiran bi tahirin kana mai istijmari wato tsarkin foge bi tahirin da abu mai tsarki munkin mai tsarkakewa jamat wanda ya zama sandarare wato dole abin da za ka yi tsarki da shi ya zama mai tsarki kar ka yi tsarki da kashin dabba kar ka yi tsarki da ba haya ko da wani abu na najasa in kai ka kara najasa akan najasa hadisi ya inganta daga abdullahi bin mas'ud yace atan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama al-qa'ida فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين فلم أجد ثالثا فأتيته بروسة فأخذهما وألقى الروسة وقال هذا ركس yace manzala sama ya zo yin bahaya sai umarce ni nema masa duwatsu guda uku sai na samu guda biyu ban samu ɗaya ba sai ko kashin dabba da na kawo masa sai ya karbi duwatsu guda biyu sai ya jefar da kashin dabba ya yace innahu riksun wannan najasa ne a sai ba a tsarki da najasa ba a tsarki da abun da yake na najasa ne wannan hadisin kuma ingantaccen hadisi ne bukhari ya rawaito shi a wajen ahmad da dara kuduni mazala ya ce masa itini bi ghairiha ka kawo mini wani dai banda ainihin kashi ma'ana banda abun da yake na najasa ne a hadisin abu huraira yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ha an yustanja bi azmin aw rawfin manzala ta sama ya hana a yi tsarki da kashin dabba ko kuma da kashi wa qala innahuma la yutahhirani yace kashin dabba da kashi ba sa ne ba sa tsarkakewa ba sa tsarkakewa manzo Allah ya hana me yasa kashi ba a tsarkakewa najasa ne dabba ne tana cin najasa kashin ta najasa ne ba a tsarkake najasa da kuma ko ba ta cin najasa ma ya zama mai taushi ne duk abu mai taushi ba a yin tsarki da shi shi yasa anan yace wa jamat dole ya zama mai tsarkakewa kuma sandarare idan kai ba haya sai ka bare ayaba ka zo kace za ka yi sarki da ayaba zai maka sarki guda maka wannan wurin zai to haka ne ka dauko kashin dabba da guda maka wurin za ka zai ko da ko kashin mai sarki ne duk wani abu mai taushi sai dai da guda maka wurin amma ba zai tsarkake maka ba to da haka dole sai ya zama sandarare haka nan kashi mai santsi ne ya za a iya tsarkake maka kisa ba a yi da mai santsi kamar ka dauko gida ko kolba ka ce za ka yi tsarki da kwalba ka tsarkake ba haya da kulba ina za ka tsarkaku inda kaifinta ne zai yanke ka in kuma da saman kwalban ne ba zai tsarkake ba sai dai ya dinga santsi kawai yana zamewa to haka nan kashi shi ma santsi dai dinga yana zamewa ba zai cire maka ba haram ba so da haka manzala ta sama sai ya hana ayi tsarki da irin waɗannan abubuwa saboda ba sa tsarkakewa sai yace jasa ne ke sama da yace mustajmiran bi da abu mai tsarki munkin ko mai tsarkakewa banda mai santsi jamat wanda ya zama rai ba mai taushi ba yace la naqadin banda kuɗi kar ka yi da zinari ko azurfa ko naira ko riyal ko dala me yasa saboda akwai almabozaranci a cikin wannan in kai sarki da kuɗi ka zama almabozari wala tubazziru inna mubazzirina kanu ikhwana shayatin wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin saboda ka Allah ba son me me almabozaranci ka je kai mawadaci ne ka dauko kuɗi ka ce zaka share ba haya da shi ka aikata harama au mata'umin ko abinci shi ma almabozaranci ne kamar biredi ko gurasa ka ce zaka yi tsarki da shi ko tuwo haramun ne baya halatta akwai almabozaranci a ciki aw mu'zin bi hadd ko abin da zai cutar da kai da kaifinsa mu'zin bi haddin ai bi haddihi abu ne mai kaifi kamar wuka ko ko kwalba ko dutse wanda yake mai mai kaifi zai iya yankan mutum sai mutum ya sa a duburan sa yana duburan sa in ka haka ka cutar da kanka haramun ne kuma ka cutar da kanka wala tulqu bi aidikum ila ta'aluka Allah ta'ala ya ce karka jefa kanka cikin halaka wala taqtulu anfusakum anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku Allah yana jin tausayin ku so da haka ba a yarda ka yi tsarki da abu mai kaifi wanda zai yanki duburanka ko azzakarinka ba haramun ne ka cutar da kanka jikinka amana ne Allah ta'ala baka ka cutar da shi sannan sai wa ayyanu lil ma'i fi mazi aw haidi naw nifasi naw mani aw bawli unsa aw qatiyin aw yura muntashiran amma kadin in kafura wa ayyanu malamai sun ayyana lil fi maziyin a maziyi idan maziyi ya fito mutum ba zai ce zai da foge ba wajibi ne wajibi ne don abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine waqtil farjak ga wanda yace maziyi yana fito masa manzon Allah yace ka wanke farjinka ba samu cewa ana tafe shi da me da wani foge ko wani abu ba sai ruwa ruwa shine wajibi sannan yace au haidin ko haila mace za ta yi tsarkin haila ita ruwa au nifasin ko kuma jinin nifasi yana fitowa dole ta sa ruwa au maniyin ko mani mani kan wanka ake gaba ɗaya ko shi ma wanke shi za a yi in za a wanke shi sannan ce au bauli unsa ko kuma bawalin wato mace idan mace ta yi bawali ba ta yin tsarki da foge don foge baya iya tsarkake farjin mace saboda yana me yana watsuwa ba irin bawalin namiji bane kan azzakarin ne kawai bawalin sai sai goge shi da me da ainihin wato foge to amma mace ita babu dama ta tsarki da fogi sai dai da ruwa ke sa wasu malamai suka ce tsarkin ruwa tsarkin mata ne maza kuma sai fogi to mazan ma suna yi da ruwa au khasiyin au khasiyin ko kuma wanda aka yanke masa azzakarin sa an yanke kan azzakarin to in yayi bawali ga ɗaya bawalin zai dinga yatsuwa ya mamaye azzakarin sa to shi ma sai wankewa babu maganan ya ce zai goge da dutse au yura muntashiran ko kuma a ganshi yana watsi al makarajin daga mafitan bawalin in kasura idan ya yawaita ko kuma mafitan ba haya wato bai tsaya iya inda bawalin ya fita ko ba haya ba ya wasu ko ta ina to na ka sai ruwa iya bakin duburan ko bakin azzakare shine aka yi rangwame kai da dutse in ka bar wani burbudi ma ka iya kokarin ka shari'a ta yafe maka sauran amma in ya taba jikin ka wurare da yawa to wannan kuma dole sai ka sa ruwa don mu idan najasa ta taba jikinka ba yadda ka goge da goge ba dole ka sa ruwa ka wanke in ya taba riganka sai ka sa ruwa ka wanke to in ya wuce iya inda ya fitan to nan ma sai ka sa ruwa domin ya yatsu iya inda ya fitan nan ne inda aka yi me aka yi rangwame a yi tsarki da dutse ko da goge amma in ya yatsu kuma babu nasi a kansa wajibi ne kai tsarki da ainihin ruwa domin asalin tsarki shine me shine a yi shi da ruwa wa zanna minas sama'i ma'an fakura mun saukar da ruwa mai tsarkakewa daga sama za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko na cewa malam idan mutum ya yi alwala sai a garin sa wa yaro wando sai ya taba gaban yaron shin alwalarsa shi ta warware ko tana nan bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullah alwalansa tana nan bata warware ba alwalan da take warwarewa abinda azzakarin da in an taba shi yake warware alwala shine azzakarin mutum shi nasa na kansa hadisin cewa zakarau massa ta wabba to da haka ba ma na yaro ba ko na babba ne ka taba sai ya ce ka aikata haramun amma alwalan ka ta warware ba ballan tana na yaro saboda haka baya warware alwala na'am wannan mai tambayar tana cewa malam mijina ne ya bata sai bayan wasu shekaru har ma an raba auren mu na auri wani sai ya dawo to ni kuma ina son in koma gidan mijina na farko amma mijina na biyun ya ce san ba zai sake ni ba to yanzu ya zan yi kuma in zan koma gun na farkon sake ɗaura aure za a yi ko dai komawa kawai zan yi so ai an raba aure aure ya rabu ai alkali zai raba aure idan mutum aka neme shi aka rasa shi aka neme shi aka rasa shi za a raba aurensa idan daga lokacin da ta kai kara ta ce mijinta ya baya nan to a lokacin za a yi masa idan yaƙi ne a tabbatar da yaƙin ya kare a gama iya bincike idan ba a ji labarinsa ba za a iya kaddara cewa an kashe shi ne yaƙi ne tsakanin musulmi da musulmi idan kuma yaƙi ne tsakanin musulmi da kafirai in yaƙin ya kare za a ba da shekara ɗaya a yi tafiya kila ko an kama shi a matsayin fursunan yaƙi ne in kuma haka kawai ne ya bata aka daina jin labarinsa shekara hudu za a ba ta ta zauna a kama cikiya har lokacin da aka tabbatar an gano shi a gaya masa ya ya ɗauki matarsa ko kuma ya dawo in yaƙi kuma alkali ya sake masa ko kuma shekara hudu su wuce in sun wuce alkali zai iya sakewa amma nan da sharuɗai guda biyu hukuncin sai na umar ne sharadi na farko ya zama akwai abincin da za ta ci zuwa shekara hudu na biyu kuma ba za ta iya fadawa cikin zina ba a iya zama da za ta yi za ta iya haƙuri to sai a mata ajali shekara hudu to idan alkali riga ya riba wannan auren ya rabu ai idan mutum ya auri matan har ya sadu da ita shikenan ko a ran da ya sadu da ita ya dawo miji na farkon ta kubuce wannan miji na farkon amma inda za a daura aure a yi a tashi da daidare a kai mata a yi biki washe gari mijin bai shiga ɗakin matarsa ba sai washe gari zai shiga ana tsakiyar biki an yi irin buɗan kan nan shikenan an gama biki sai gashi ya jira da magariba ko da daddare kafin shi ya shiga ɗakin ta to maza maza sai a mai da ita ɗakin mijinta na farko shi ka wannan sai dai ya haƙuri kawai Allah ba shi ladaniya <laughs> dan dama ba shi ya sake ba saboda ba nan ne aka sake wasa to yanzu ya dawo eh, eh. amma matukar ya shiga ɗakin ta sun rufe sun sa labule sun sake labule ko kuma sun kulle kofa to shi nan fa yanzu ba ma ta farkon ne. don a riga an an sadu kenan to da haka a yanzu in kaga ya sake ta sai dai in wancan din ya sake ta gama idda sannan ya aura to yanzu wannan a riga an yi aure daga ba matan ta dawo sun dade da mijin ma da ta nuna ta nemi ya sake ce bare sake ba yana da gaskiya don ba hujjan da zai sake matarsa ne a yanzu amma idan har kina son ki koma gidan mijinki tun da kin damu lallabin sadaki ita lallabin sa cewa ya taimaka miki ki koma a can kuma ki biya shi abin da ya kashe akwai wani abu da ake cewa khul'i sai ki ce za ki biya shi abin da ya kashe ko za ki ba shi riba ma ya sake ki wannan idan ya yi da wannan shi kenan misali ya kashe dubu ɗari a aurenta ki ce za ki ba shi dubu ɗari biyar to za ta biya dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya shi kenan zai ɗan yi aurensa na dubu ɗari biyu ya samu jarin dubu ɗari takwas ina gani zai yarda insha Allah in talaka ne <laughs> <laughs> ga ya samu wata matan kuma ga jari shari'a ta kawo wannan shine kul'i saboda haka sai ai kul'i ta hanyar kul'i ne kawai in mijin yake domin a nan bai da matsala shi mijin ba cutar da ita yake ba kawai ta son ta koma mai wurin mijinta na farko ne to in ya yadda da wannan wata mata ta zo wajen magana ta sawa ta ce wallahi mijina ni bai min wani abu wanda nake wanda zai sa in ce baran zauna da shi ba amma ni haka ne kawai bana son sa ina tsoron kuma kar in saba shari'a yanzu ya zan yi manzo Allah ya ce zaki mayar masa gonarsa da ya baki sadaki ya sake ki ta ce eh shikenan ta mayar masa da gonar haka ce to ta lafiya kaga in zai yi yin haka shikenan amma nan fa sai da yardan mijin in ya yarda ai haka sai ai amma miji kam mijinki na biyu nan shine miji don kun riga an yi aure kuma an tare kuma wancan auren ya rabu kenan sannan idan kuma ya yadda din ya sake kin ko kuka yi in kika fanshi kanki daga wurinsa dole sai an sake sabon daurin aure da sabon sadaki da sabon siga don yanzu kamar dama can baki taɓa auren sa ne haka za a kaddara saboda haka sabon aure za a sake yi gaba da sai dai idan an zo ana lissafin ya taɓa sakanki za a ce eh ya miki saki ta don saki alkali saki ne in ya ƙara wani za a ce biyu in ya ƙara wani sai zama da uku saboda haka sabon aure da a sake yi in har haka din ta samu wannan mai tambayar na cewa mala babin da ke baya cikin wannan littafi mun yi karatu da ke magana akan yin bismillah kuma har da ko fita bayan gida kuma wannan babin nuna ana addu'a to fara ko addu'a za a fara wannan tambayar tana da muhimmanci sosai don bayani da na yi a can bayan bismillah kuma na faɗi addu'a to amma yanzu anan na manta ban faɗi bismillah so da haka bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith sai dai bismillah ba riwaya bukhari da muslim bane amma riwaya ce ingantacciya to da haka kafin ka shiga zaka ce bismillah sannan ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith dukkanin sa zikiri ne wanda wanda ainihin yazo na'am eh, wannan kuma na cewa malam mutum wanda yake aikin mashin zai iya daukan wani zuwa ga wajen wani aikata sabo ko shan giya ko abin da ya kama da haka dai a matsayin eh, yana wato asalin daukar fasinja zai iya yi mana tun da yana da karfin da zai hakan da dama amma in yi kuma ya dauka kansa wuta wala ta'awanu wala al-ithmi wal 'udwan wato wani sigan tambaya ne wani lokacin ya halatta na dauki mutum ina a in kai shi ya je wajen sabon Allah shan giya ko makamancinsa bai halatta ba amma zan iya yi za ka iya ma masu sabon Allah suna iya yi ne suke yi amma kuma haramun ne So da haka sai ka gyara tambayar ka ba zan iya ba za ka iya yi amma bai halatta ba So da haka baya halatta wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kar ka yi taimako akan sabon Allah duk wanda ka san sabon Allah zai je kar ka dauke shi ka kai shi wani sabon Allah in kai haka ka taimaka kai ma kana da laifi na wannan na cewa malam wancan sati an yi magana akan ladanci to malam ka yi wa masu kuɗinmu nasiha su kula da ladanansu sannan na biyu malam in an tashi wa'azi sai a ce a kula da limamai ai to malam ladanai su ma abin tausayi ne sai limamai ma ba a kula da su ba <laughs> limamin kansu suna bukatar a kula da su saboda haka in ka lura abun ba ladanai kawai ne? so idan ba kula da liman ba kuma na kuma ladan da haka lalle a kula da lada ne kamar yadda ake kulawa da limamai ko kuma kamar yadda ya kamata a kula da limamai haka ne ya kamata a kula da lada ne amma dukkanin su in ka lura ba a kula da su din yadda ya kamata a kula da su kuma lalle ya kamata saboda sun tsaya wajen ainihin ibada wato khamsu salawat a ce salloli guda biyar kowanne ka kira sallah ai ta wanda ya bada lokacin sa gaba daya ga sallah ne ko ya zo ya jagoranci sallah salloli guda biyar sai wanda ya bada sa ga sallah din gaba daya amma kai da baka limanci ko ina sallah ta riske ka sai kai baka ladanci duk ko ina sallah ta riske ka sai kai amma liman da ladan in lokaci yayi duk hankalin su yana masallaci sai ya kamata a dinga kulawa da su anan ba a kulawa da su amma a kasashen larabawa ana kulawa da su saudiya ana kulawa da liman ana kulawa da ladan yana da albashi wanda duk wata yake dauka kuma ya ishe shi rike gidansa sannan haka nan a jordan ana kulawa da su za a baka gida kyauta ka zauna kai liman da ladan kuma ba abin da ke matsala kamar gidan haya a joda to za a yi gida biyu ba lafin da za a gina bai da gidan liman ko ladan kowane matsala komin kankantansa sai an yi gidan liman da gidan ladan a cikin masallaci liman ya zai zauna kyauta ladan ma zai zauna a kyauta wanda inda haya zai biya akalla kowane wata zai biya naira dubu tamanin ko dubu ɗari kowane wata ba ba shekara ba don wata wata su suke hayan sai inda ka san zaman hotel aka ake kaga shekara zai biya miliyan ɗaya kuɗin haya a shekara to za a zo a ce liman ya zo ya zauna kyauta ladan ma ya zo ya zauna ya zauna kyauta ba tare da ya biya kuɗi ba sannan liman yana da albashi abinda zai ishe shi zai rike shi a rayuwarsa wannan albashi an sa masa shi kuma ba a yi daidai wani aiki na gwamnati ba kuma don kana aikin gwamnati ba za ka je ka ƙara wani aiki ba a ce kana yin guda biyu to haka liman shi yana da albashinsa da ya ishe shi da zai je nemi karantarwa ba za a bashi ba don zai hana shi limancin ko zai shiga lokacin limancinsa albashinsa ya ishe shi kowane liman za ka same shi na da motar hawa kowane liman kuma da albashinsa yake siya ladan kuma yana da gida amma bai da albashi shi zai iya zuwa neman kuɗi daga abin nan fitowar rana zuwa azahar idan a zahar zai iya zuwa kuma idan nemi kuɗinsa awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi kafin da asar amma dai kowane kiran sallah dole ya zama yana masallaci magariba da isha kuma yana masallaci dama shi an halatta masa zai je nemi kuɗi saboda bai da albashi amma an ɗauke masa haya to kaga shi ma dai an kula da shi to amma anan zaka ga babu ruwan mutane kawai shi yasa ake cewa ladanci yana sa talauci da ba a kura da ladanin ne shi yasa <laughs> ba ni talaucin da yake ka talakawa ne masu yin wannan abu saboda haka masu kuɗin mu da hukuma ya kamata su kula da wannan kuma galibi inda ake jin hukuma ne ta ware wani wuri sunansa wakafi ta ware wani wuri wazaratul awqaf ma'aikata ta wakafi wato ta taimakawa miskinai da gajiyayyu da ɗalibai da limamai da ladanai ma'aikata ne mai zaman kanta kuma tana da minista na kanta akwai ministan wato ma'aikata na auqaf na taimaka jama'a wasu a basu gida kyauta su zauna da masu kula da masallatai da limamai da miskine da sauransu duk kasashen laraba ne in ka zagaya suna da wayannan ma'aikatun wanda kuma gwamnati ita ke kula da su da wani ya kawo taimakon sa zai iya kaiwa ta amma kuma albashin su kuma ta hanyar hukuma yake zuwa ba cikin wannan kuɗin bane sai sa ake kula da abubuwa irin waɗannan da yawa na wannan yana cewa malam wai eh, wai gaskiya ne masallacin kudus daga sama ya sauko ba wasu bane suka gina shi na neman karin ba ba gaskiya bane babu wani masallacin da ya sauko daga sama ko masallacin kaba ma gina shi akai mala'iku ne suka gina shi da farko a wata riwaya sannan bayan nan kuma annabi ya rushe annabi adam ya gina shi sannan bayan nan kuma annabi ibrahim ya gina shi bayan na kasa gina shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya zama annabi to baitul maqdis an ce annabi ishaq da annabi ibrahim ne suka gina shi wato shi masallacin baitul maqdis to da babu wani masallaci a duniya da za a ce daga sama ya faɗo kowanne mutum ne ya gina shi in ya rushe a sake wani ginin kuma da nan daga karshe akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi bukatar addu'o'i bisa bukatunsu masu tarin yawa wadda kowanne an ce za a karanta wato zai ɗau lokaci amma dai Allah maɗaukacin sarki ya san me manufarsu suna neman malam da sauran al'umma su taimaka musu da fatan Allah maɗaukacin sarki ya biya musu bukatunsu baki ɗaya. masu bukatan addu'o'i wanda suka aiko Allah biya musu bukatun su alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين